أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل uku من لساني يفقه قولي أما بعد يا أخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu ta'ala wanda sa da rahamarsa da sa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin babban malami na duniya abu zakariya ya haibin sharaf annawawi rahmatullahi alai yau muna 21 ga watan 11 watan zulka'ada ko zulka'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da yau ana 21 ga watan 6 miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2022 muna yi ma'alla godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddare mu da yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah yau za mu tashi babi na 60 da bakwai da takwas babul wara'i wa tarki shubuhati babin da ke magana akan tsintsini taka tsantsan da kuma barin duk abin da yake da rikici abinda baka iya gane halak ne ko haram to wannan babi zai karantar da mu ana son mutum ya zama mai tsantsini dama abin da su wara'u tsantsini barin abin da a halat don jin tsoron hwadawa cikin abin da a haram shi ya mu tsantsini abin da a halat sai ka bashi don tsoron hwadawa cikin abin da a haram wannan shi aka cima wara ɗan ke shi ko shubuha abinda fuska ta yi halatta fuska guda haram shi ya cima shubuha to duka an sun mutum ya basu قال الله تعالى الله مدوكين sarki ya ce wa tahsabunahu hayyinan kuna zaton shi mai sauƙi ne bai da lahin komi wurin Allah wa huwa inda Allah azim alhali wurin Allah zunubi ne mai girma ne wannan aya Allah ya kawo ta saboda bayani akan wannan suka wa na Aisha radiyallahu anha qazahi na tuwa taizina shine Allah ta'ala yace wa tahsabunahu hayyinan kuna zaton cewa abinda kuka yi nan mai sauki ne bai da zunubi ko to wa huwa inda Allah azim wurin Allah girma ne ya baci ay tazunnuna annahu sahlun kuna san cewa ai wannan bai da wani zunubi la isma fi babu zunubi ciki wa wuzruhu azimun alhali zunubi ne mai girma ne yana kai mutum wuta kenan ba a san mutum ya walakanta zunubi Ya yace wa anin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala an karbo daga nu'man dan bashir Allah ya kara masa yadda ya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nadiman zan Allah yana cewa innal halala bayyinun lalle halal bayyane ki ga hili wa innal harama bayyinun kuma lalle haram bayyane ki wa bainahuma umurun mushtabihat wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas tsakaninsu akwai shubuhohi abubuwa masu rikici kama da halal kama da haram da yawa daga cikin mutane ba san su ba famanista a shubuhat duk wanda ya kiyaye shubuhohi ya kare kan da cin shubuha fada cikin shubuha to istabra aladinihi wa irdihi ya kukuta da addininsa da mutuncinsa addininsa ya kukuta mutunci ne ya kukuta wa man waqa'a shirki shubuhat duk wanda ya auka cikin shubuhohi suwa abunci ne waka fil haram to ya auka cikin haramun sai ce karra'i kamar makiyayi ne yar'a wanda ke kiyo hawan lahima gihin iyaka yushiku ya yi kusa an yarta a fiye ya kiwo cikin gonar mutane duk wani mai kiwo ya ce ya arshi dabbobi ne saman iyaka to ya yi kusa ya kiwo cikin gonar mutane kenan abin da aka so makiya ya tsaya nesa shi na mala yake cewa shi ne manzan Allah ya ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin himan kowane basaraki yana da iyaka wadda ya sha sabe su a ƙetara ya ce ala ku saurara wa inna himan lahi maharimu lalle abinda iyakoki na Allah abubuwan da ya haramta su abin sa a taka ala tafara wa inna fil jasad mudghatun lalai cikin jiki akwai tsoka idan salahat idan ta gyaru salaha jasad kullu jiki ya gyaru dukkanin shi wa idan fasadat idan ta baci kullu jiki ya ɓaci dukkanin shi yace ala wa hiya al qalb tafara ce zuciya muttafaqun alayhi bukhari suka wannan hadisi yace warawainahu min turqin bi alfazin mutaqariba mun ruwaito da lafuzza masu kama da juna jama'a idan muka dibi wannan hadisi yana kayatar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halal ga hili yake duk wanda ya ga halal ya san ga halal sannan haram shi ma bayyane yake da kaga ka za ka gane haram na zuciya kana na ma wannan kaza ka haram amma inda aka samu matsala tsakanin halal da haram akwai wasu al'amurra masu rikitarwa da yawa daga cikin mutane ba sun su ba sun ga malamai sun yi magana cewa mutum ya aike ka sayan wani abu sai a ce an rage ma an aike ka sayan littafin ga ana sai sai dubu biyu sai sai ya rage ma ɗari biyu to ɗari biyu kai hada kowane sun ka aike ka adda eh kaga wanda ya ake ka shi kamata ka wasu abin amma in kayi in kayi abin cikin wara'u tsatseni tarki shubuhat ke ke to wane ka aikin sa littafin ga kuma an rage mai 200 amma ga 200 ka In eh, ya sani shi yasa ya baka dubu biyu awo shin ta ya ce ya baka sannan kudinka na sannan inda ba aike ka ba ana baka haka in ka diba za ga wani bangare shi mai faɗa shi bu haka guda shi wanda ka ce sai ce wani tun da ka taho na rage ma kai ku jin lafazin na rage ma sai ka ɗauka kai na adda a imana

bai halatta ka saboda kai kudin ba naka na ba dan doka yayi doka yayi cewa kai na zaka sai ba aiko kana an kai ba kai ko kai bayani ka cewa ne aiko ne an kai shin wai in ma baka to sayan kayan ba ka baka in baka to sayan kayan na hobe ba ka ba kudin nan dalilin sayan kayan na yasa ya baka ya baka 200 ha mu abin da kuma gane shi ba haramun ta shubha haramun da wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram duk wanda ya auka ma shubha ya auka cikin haram kawo yanzu baka ba ka safai aka aikin mutum sayan abu ga gaya da kuɗi ne yake a baka haka nan ka ce a rage maka iya mai da kudin nan eh eh eh awo Eh. to shi wanga yanzu aikin fesuwa na an ka bashi akwai wanda an ka ba aikin fesuwa dillalai ke dillalai ka'ayar dillali wanda ba su zai shi ka biya ne kai kai da ka sai taimaka ma kai don ka sai don ya samu wani abu don ka sai yana samun wani abu amma yanzu dillali in ka sai abu ga sai ya liƙe maka shi wani abu dillanci kai kai da kaste inda inda faɗa ya saka wani buɗo ka buka za to kasuwa ka iske abin ana sai suwa kaste ka ba da kuɗi to mi an matsalar ka eh? baka da matsala saboda aka kai ba ba kai kamata ka bani wani wanda an ka wanda ya bada sai da abu ne shi ya kamata shi da aikin wahala an wace mai kaya ne kuma an tallata mai to yanzu sai ga dole suna ci biyu ƙwarai wani bi sun mahalaƙe ma wanda ya sai ɗin jami'in kadi ba za a ga shigo da ya sun shiga cikin mutane to Allah kai muna magani ka samu gane abubuwan amma yanzu inda kwangila na an ka baka ana cewa wani na baka kwangila sai da abun ga ni dai abin da ka so ɗai ka ce ka min dubu ɗaya ɗari biyar to Allah ya sa in ka ce ka sa dubu uku saura na na cewa na kazan gani dai in ka kawo min kaza gare kaza ina ka son kawo min gare kenan yanzu ya baka yuka ya baka nama kaga masu sana'a hilaye sun shiga cikin lalura da yawa kwaye da gaske wallahi mal masu harkar hilaye suna cikin lalura wadda bakwa don ina ganin lahira haƙoƙa mutane an yahi na bayan shiga aljanna ko saboda masu hilaye masu harkar hilaye mal harkar su ba su da kyau duk da yake ba a cewa duka sun za ka ba mutum sai da hili sai ya tambaye ka tono ya kamata a amsa ita hili na a sai a asamin 150 gari wallah ya ɗan hili na ya sai 250 in sai 250 bai iya mai soma ko 50 ciki bale sai ma ya nemi ka ba shi wani abu hina ma iya cewa to 130 an kaɗa gari kaga wa'yan talatin na hina kuma ya ce wa'yan ɗari kuma sama kaga in ka diba irin haka ba ta da kyau Allahumma in mutu ya ce to wane na baka sai da hilin amma duk abin da ya haya kaza na baka na za sabu shi nan ka talar amma ya ce sai suwa min haya ne mai ka farashi ka yi to kaza haka sai suwa in an wuce hakan dole ya kama sauran ciku wannan ba ko shi ta bar na haramu a kiran shi to shi na manzon Allah fa kuma yake cewa akwai al'amura masu rikitarwa masu masu shubha da yawa daga cikin mutane ba san su ba yanzu ka ga wannan karatu da muka yanzu da yawa daga cikin mutane ba su gane wannan ina za a ga ɗan kasuwa na ka zuwa shagon wani an fi kaya ya so sai so ya fi riba ya kai yau imai samun cin o kuɗi ne to wasa ya riba ga abin da ba ka hasara ba ka ci riba ga abin ba ka hasara amma haka suna suna yi saboda haka wallahi akwai jin tsoron mutum ya sai ya tashi gaban Allah abinda bai damani ba ya faru gare Hmm. hmm. hmm. Mm. ya amince da yarda ta an ka yi shi mai kayan eh, inda da yarda ta an ka yi babu matsala babu matsala inda yarda ta an ka yi sannan kuma da sharaɗin abin nan bai da yankakin farashi in da yankakin farashi sai in mutum ya haya bisa gasa kuma ya tara mu saboda wancan shago haka na kasuwa wanga haka na kasuwa wancan ma haka na kasuwa to kai in ka to haka mutum kuma kila abin gana ka kira shi ka so ka kara ma wani abu kuma ka ci haram hmm. hmm. hmm. to me yasa ba su kafa kafin nasu ya su aji <laughs> wani gashin zarafi <laughs> shi ke kenan sai ya shigo cikin shago zan zanga cikin riba ga mai shago ke kenan hmm, hmm, hmm. kanikawa <laughs> na'am eh eh amma in su sun ka sai hmm hmm to da kudin wa an ka biya <laughs> to shi baka nake yana hasara ga abin nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kharaj bid-daman al-kharaj bid-daman duk abinda baka hasara gare baka cin riba gare in bai sai ban ya tabbata na nan mai abu in ko ya sai ka cin riba ka'ida ta wadda an ka kamar ka'ida da annabi ya ce kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba duk wani ramce ya jaye unhwani ya zama riba yanzu ka ramci kuɗin mutum amma ka dinga sa shi ayyuka sau da ka san baci ne bisa kanka bashin kana bisa kai ne sai ka dinga sashi wasu ayyuka wannan riba ne wannan aikin da ka sashi haramun riba ne to shi yasa kaga mutane dole sai sun bude idan su fahimci abubuwan shari'a da su now hmm. eh, eh. Eh. Eh. eh eh ba su halatta ga mutum cewa ya sayo min eh, da kuɗi ne ya sayo <laughs> yanzu da sunan wa'an da ka sayo eh na'am na'am eh eh, eh. inda cewa ya sayo inda to ya sayo gare ka domin ta ina tsohon in sai gare ka amma ita ce min ya so su nawa ka sayo ta kada da ya ce nawa ka sayo ta wallahi jama'a sai mai hankali ga lalurar akwai abubuwa na masu ɗaukar hankali kwaye da kai

in ta ƙare mu kuma zuwa mu sai mu ɗauko in mun tahe balan sai sati ya yi mai balan. sannan bayan haka nan wannan ɗaya tahowa sayan guda goma gare mu sai mu ce mu ce shagon mai gida mu ɗauko in muka ta shagon mai gida mun ka ɗauko mun ka ba shi yadda hi ba mu kai mai gida kuɗi sai lokacin balance ɗinmu ya yi sai an ci juma'a an gama sannan mu biya mai balan. ina wata ka gane shi wanga yana da dama-dama inda dai mai gida ka ba kaya ta safiya ka ce balan to amma yanzu me sai yana ka son ka ce ka kawo mai kaya ka gane sai ka ce ka ɗauko wurin mai gida inda ya sayo mai fawa mai gida kayan ne ka kai, ka yi babu hasara su gare gaba da kwata-kwata ba ka hasara saboda haka shi yasa mutane sai sun fahimci matsalolin da kyau in ba haka ba ku mutum haramun zai faɗawa ko ba gaskiya ba e ba a cin riba ga abin da ba a hasara sai duk abin da ba ka hasara ba ka cin riba ga ɗin hmm. hmm. eh. magana guda ka sai shi mai kemis ya aji likita. na turo na ya ce kaza kaza annawa kamar kanikawa an ce an siyo kaza kaza an nashi ya ce ya so kaza kaza an nashi ya ce kaza an nashi kenan ko da yini ka yi kayakin da an ka saye duk an ɗaya mai nahi riba a hajji kayan ka za a gabe halatta ya ci wa'annan kayan ko ba gaskiya ba don mi saboda bai hasara ko yana hasara bai hasara A wannan bai ciki kamfani ya riga ya baka ai shikenan. In kamfani ya riga ya ba mutum ba sai ya bada kuɗi ba, sannan ka ɗauka ba. shi ke nan suna da ya riga ya baka ta yanzu kai ya rage gare ka ko nuka ka tiri ba wannan shi ne kawai baya kudi ne da ya riga yanka shi ke amma irin waɗanga waɗanda suka zuwa in ma ba a saye ba an ka sai an wasa mai suwa suka yi tare yanka diwa akwai matsala ciki ubangiji Allah ya kare ku shi na annabi sallama yake cewa eh? Iroki Allah ya yi mai? gaskiya na so saboda an yi da yawa ko da shi yasa annabi ya ce la ya alamu hunna kasiru minan nas da yawa daga cikin mutane ba su wadanda buhab ba yi dina suke ba san wannan buhab eh eh eh shi ma bai kyauta ba saboda shi na an ka ba ya duk gudata tunda da kai na an ka ba inda ya san kana inda ya san kana ba wancan aibe baka shi to wani akwai wannan suna jira ina sa ina sai sai na dan arama ya ta ya dawo kai to wani inda dai kai na ina baka amma tun da ba kai na ba to abubuwa da yawa na wani suke muna yin su amma musamman kamar musamman hukuncin shari'a game da su ba to Allah ka ba mu ikon gane ba to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman taka shubuhati istabra alidinihi wa irdihi ce duk mutunan da ya kiyaye shubuha ya kauce mata ya kukuta da addini da mutunci ne duka wa man waqa fi shubuha duk wanda ya fada ma shubuhohi yana ci waqa fil haram manzo Allah ya ce ya fada cikin haramun sai ce misali ne kan ra'i yar'a hawla al-hima kaman makiyayi wanda ke kiwo gehen iyaka ga gonan mutane ga dabbobi ne sama sama iyaka manzon Allah ya ce yushiku yayi kusa an yarta afi ya fara cikin gonan mutane saura ka an to saboda ka shi yasa duk wanda kacin shubha manzon Allah ya ce haramun ya kace ya misalta shi da mai kiwo sama iyaka babu babu makawa sai ya fada gonan mutane da wuya bai fada gonan mutane ba inda sama iyaka na ka kiwo to dabba ba gudata ba suna da yawa dabbobi kenan mai cin shi ba bai kukuta ke manzan Allah ya ce kowane basarakin yana da iyakar da ya shata kai bai son a tsallaka iyakokin Allah sun yi abubuwan da ya haramta bai son a taba su sannan annabi sun ya yi magana ga wani mai muhimmanci kwarai da gaske ce ku saurara cikin jiki akwai tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru duka in ta ɓaci jiki ya ɓaci duka ce ihdi zuciya malamai suka ce a cikin jikin ɗan adam babu abin da Allah kallo da mahimmanci kama zuciya amma mutane ba su kallon wani hadisi ya tabbata manzan Allah ya ce inna Allah halayen zuru ila ku Allah bai kallon sifofin jikinku wanga ai mai sura kaza wanga ai mai sura kaza Allah bai kallon wani wala ila ajsamikum kuma Allah bai kallon jikinku da nauyinka da rashin nauyinka Allah bai kallon wani walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai na kallon zukatanku da ayyukanku su ɗaya na Allah ka dibi gare ku amma yanzu kaga duk wanda ya hito mutane kallon suna kallon sifa ta sura ce farina ko bakina ana kallon dogo na ko gajere na yaya yake shi ina mutane suna kallo amma duk wannan Allah bai ko kallon wannan abinda Allah kallo ka da aikinka aikinka yayi kyau Allah yana kallon shi aikinka yayi muni Allah babu bane da wani An luqman al-hakim alaihi salam wanda Allah ya sura su kusan saboda shi ce asli ne bawana bawon wani mutum ne to sai ya bashi kiwon dabbobi yana kiyo sai ce yana son ya ce yanke guda cikin tumakin da an ka ba shi kiyo in yi yankin ya ɗobo gaba mafi muhimmanci guda biyu ya kawo da lukmanul hakim ya yanke tunki ya sai ya ɗobo zuciya da harshe sai ta yi kawo mai gida nai sai ce dami da ka sai saboda na riga na sani cewa a jikin ɗan adam bawa abinda an da haɗa yi kamar zuciya sai da harshe ne sai to shikin babu laifi na gani yace ya sake yanke wata ya tsoro kuma gaba biyu mafi mahimmanci wato mafi hadari Ɗazu mafi mahimmanci an ka ce sai ya dogo zuciya da da harshe yanzu kuma an an kai aka aka ce ya dogo gaba mai hadari cikin jikin adam a cikin jikin dabban nan sai ya sake dogo zuciya da kuma da harshe to shi na sai ne gida ne ya tabbatar da wanga mutum ba ƙarami na ba sai ya yanta shi kenan ka gani inda muna ganewa za mu gane zuciya ba karamin dandali na ba mugun wuri na inda da shi gina Allah kallo cikin zuciya mutum sai aiki sannan duk wani aiki da ka gani wallahi daga zuciya ya kaitowa malaman tafsiri manya-manya guda biyu suka ce wallahi ko haukacewa mutum ne daga zuciya na aika haukacewa ƙwaƙwalwa ba ta haukacewa yace hankali cikin zuciya yake sannan in mutum ya tashi hauka cewa daga zuciya na ka hauka cewa ce saboda mi saboda Allah ta'ala yace inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa shahid akwai suna tunatarwa ga wanda a da zuciya hankali ke kenan saboda ka shi yasa kana ganin ita zuciya da ka ganta an ce wallahi jujjuya wata yi zaura baka ta kunya in ta tawata yadda zuciya ka juyawa ta ko yadda ta kuya in ta tawassa ke juya bisa wuta saboda ka shi sa yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruhe wannan hadisi ya cewa zuciyar mutum tana faɗa mai gaskiya malamai suka ce alƙalbu asda'u kullu muallimin asda'u kulli muallimin zuciya ta ko wani malami faɗin gaskiya duk abin da ka toza kai zuciya ka ta faɗa ma haram na ko halin kowa malami kake ba tana faɗa ma to wala abin ga zan yi na ina san bai da kyau zuciya ta faɗa min abin ga zan yi zuciya ta faɗa min lahiya lau abin da yake bai da matsala ko yawa ina fatan mun gane magana to ubangiji Allah ya ba mu ikon gane yace wa an Anas radiyallahu anhu an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wa samratan fi tariqi manzon Allah ya samu wani kwarar dabino sama hanya faƙala sai annabi ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa ba dan ina jin tsoron ƙwarar da binon daga cikin sadaka ba la da na fi ƙwarar da binon ba malamai suka ce wanga shi mu wara utsantseni ke kawon ƙwarar da binon kamar kai tsinto ƙwarar minti ko cingam ƙwara guda ƙasa kaga in ka diba za ka ga shi a nufisa suma an haramta mai cin sadaka bai cin sadaka duka annabawa an haramta musu cin sadaka ba su cin sadaka in ka to kace ga sadaka to sai dai ba wani ya ba wasu ci amma shi bai ci amma in ka ce ga kyauta to hina amsa to ya tsintuwar da bino ƙasa sai ya ɗauka saboda tsantseni yana gudun ya zan tana cikin sadaka da Allah ya haramta mai ci sai ce ba don ina jin tsoron daga cikin da na ci jama'a ina fata mun gane magana yanzu idan mutum ya tsintuwar naira dubu kagami ya kamata shi ya hada kudai ne ko? ko ba haka ne kamata ya ba sai ya gayyaci ko kuma ya dinga sanarwa wa wayar da kudi ne amma mutane ba su yi hakan eh in kusa mahaya ne da kana son wani sai ka gawa wani mai cira shi da Allah ahu ga naira da Allah ga naira dubu da Allah na wani da ya yi da Allah in ya to yana faɗa ka bashi suna bambanci ga gudana ita kyauta ana wa mawadaci ana wani ba mawadaci ba amma ita sadaka mafi yawanci wanda ba su da wata na aka ba sannan ita sadaka sunanta akwai zakka akwai kuma sadaka fi sabila irin wanda da aka nemi masallaci to amma ita kyauta kana iya manyan mutane wanda ka san yahi ka ko mutum mai gidanka na ka take suka kwali da kika kai mai kuma ka san yahi ka mai gidanka ka kyauta ke sai an sha abu to amma sadaka ita kamar daudar dukiya ta saboda kan manyan mutane mazauni ba su cin sadaka ba su cin sadaka Allah ya haramta musu eh, hmm. eh. Hmm. a miƙa mika mu wani haka wanda a gehe wanda a kusa da wurin sai ka bashi ka ce aji musamman in suna nauyi-nauyi akwai kuɗin da sati guda a sanarwa ta ƙari a kowane sai an yi wata guda a sanarwa a kowane da an yi wata shidda a kowane sai an shekari gurgudun nauyin kudin an ce nan garin ga wani mutum ya yadda miliyan guda wani ya kinto su kuma yadda yana kamar ya ba shi abu ne sai yan wani sun kashe ta yi kan matsayacin banza da ya za ka tsintar miliyan ka tsaya ma jirgin wata kabin mai su ce wallahi in ya ce wallahi ba su zama mai komi amma da miliyan ɗin dubu hamsin ya bashi akwai wani inyamuri da yadda jika kuɗi wani ya ɗantuwa ya ba mai tare da ya aji ya yi ta yawon guda hayya gaji hayya ma fara hidda hatsari gare su ranar allah bi saurin mai tare da sai ya gale da sai ko sai ce wa gale da ta wace ce idan eh, muna mun yi tabbatar mai ko da diba ya kuɗi ne na ya bude ya kida lahiya lauce tuwe musulunta kare in gadi ba mu yayi amfani ko bai ba saboda ka tsintuwa na daga cikin abubuwan da mutum dole sai ya taka san wara uke amma sai ka diba wasu ya ce in Allah ya son ka Ya tsintuwa ya ka baka shi ke na yanzu mutum ya tsintuwa miliyan goma shi Allah ya bashi ina ka sani kila wanda ya yi shi su ɗin nan ba na hina ba kila kila sanadiyar su yana ya shiga matsala har ƙarshen rayuwa ta yi kaga ga laihin wa na ka kasta shi eh wuce wuce ai barin waɗa ma yanzu mafi yawan in ka samu matasa mutum goma in Allah ya so cikinsu da wahala a samu mutum biyar masu iya tsinto kuɗi su ba su kai ba a ganin mutum na fi tsinto waya da layi ɗaya ka cire ba kaga wannan ba ko shi ba ta wannan haramun ne e irin ƙanan kuɗi irin naira biyar naira goma ba su da matsala wannan mutum ya yi da su ko naira hamsin duk ba su da matsala wannan mutum na yan da su amma masu nauyi kan sai an yi an kan faɗa Allah ya ba mu ikon gane Ya ce wa anin nawasib da sam'ani radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce albirru husnul khuluq abinda ake maɗa'a da'a shine kyakkyawan hali wal ismu kuma zunubi ma haka sai nafsika abinda ke ma kaikai cikin rayuwarka hankalinka bai kwanta ba wa ta kuma ka kyamata an yatsali alaihin nas mutane su linƙaya abin nan su gan su gan kana aikata shi shi kuma zunubi duk abin da ba ka so a ranar kana yi ne to shi kuma zunubi jama'a na fatan mun gane abin abin da aka ce ma da'a shine kyakkyawan halin da ba ka jin tsoron kowa yan kana yi a gana kana karatun ƙur'ani kana jin wani abu a gana kana sallan nafila kana jin wani abu duk ba ka jin komi amma yanzu a wani ya ganka da yaniya ta riƙe mata hannu dole sai gabanka ya faɗi ko ba gaskiya ba yau ko auren ta za ka yi wani ka rike mata hannu sai ka ji babu daɗi kaga in kaje kenan zunubi na laihina jama'a ko ba laihina ba ko a kan kana lodin giya cikin mota kaga laihina ko kayo daukanta shi ma da mina na ka tsoko kaga ba ka son ka wani kenan duk abin da ka bata kwanta ga aikata shi ba shi ya kace zunubi kuma ba ka son a gana kana yi ne shi ya kace ma al-ismu shi ya kace mazunubi kenan ko mutum ya bari ko ya ci gaba ka ji wannan musulunci ya riga ya bayani to ya Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa an wabisa ibni ma'badin radiyallahu anhu an karbo daga wabisa ibni ma'bad Allah ya kara masa yadda yace ataitu rasulullahi nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace wannan annabi ya mai irin abin da bokaye sun sun kai kai suna yi yana zuwa sai annabi yace ji al birri ka zo kai tambaya dangane da abin da ma da'a qultu na'am nace eh ya shi ya kawo ni tare kenan Allah ya faɗa ma annabi abin da cikin zuciya musulmin yana zuwa sai ce kaza ya kawo ka tambaya ce e sai annabi sallallahu alaihi ya ce istaftik albaka ka je ka yi fatawa ga zuciyarka ka ba zuciyarka fatawa albirru madama annab ilaihin Abin abinda aka ce shi shine abin zuciya ta natsu da yi ne ta natsu yi shi ka din shakkun komi game da yi ne. Ya ce. wata ma'anna ilaihi alƙalwa kuma zuciya tana tsu shi rayuwa ta natsu zuciya ta natsu walismu shi kuma zunubi ma haka fin nafsi abinda ke kaikayi a cikin rayuwa hankalinka bai kwanta ba yace wa tarda da fista kuma yayi kokanto a cikin kirjin mutum yace wa in aftaka nasu wa aftauka ko da mutane sun yi fatawakka suka sake yin fatawakka akai ka tsaya nan ka faɗa musu haka ma'ana wa in aftakan nasu wa aftauka ka ba su ga amsa ko mutane sun ne fatawa ga abin da kake musu duk wanda ya toyace maka me aka ce mazunubi ka ce abin da hankali bai kwanta rawa wata kwanta akan shi kuma wallahi jama'a mafi yawancin mu dun mun san da wasu wani abu la za ka yi cika su zuciya ka ranka bai kwanta ba hankalinka bai kwanta gare shi ba da muna yi abubuwa da yawa malam to da ka zuce ka mai ma dawutin ne abu to kawai ka bashi da ka ji ka fara jin baka natsu ba to abin nan ka bashi kawai da amma yuri buka ila ma la yuri buka ga wannan hadisi ya daga cikin hadisan da suke gwada manzon Allah kuma ana sanar da shi gaibi dai da kaga abin da a cikin zuciyar mutum mutum ya taso daga kauye ya taho tun bai magana ba dai manzon Allah ya ce kaza ya kawo ka kai tambaya kai ki kwarai ya shi ya kawo kuma abin da ya kawo shi ke to kaga bokaye su bambanci su da wannan mu'ujiza ne shi ku wancan harkar jinnuna kamin ka to wurin boka jinnun ka za su jinnun boka boka sai jinnun boka ya tambi jinnun ka na ya kawo ka mai sunanka sai ya kwashe duk bayanai ya faɗa ma jinnun boka sai jinnun boka ya ce ya faɗa ma boka wannan da ake gashi nan mai sifa kaza sunan shi kaza wane kaza ga abin da ya kawo shi shi nan a ba tare kuke ba aljanin mutum suna tare da shi ya sa abin a cikin zuciya tare kuke saboda aka yanzu duk wani details na rayuwa ka biya sani tun da aka yahe kuna tare da shi ai shi yasa aka samu wasu 'yan baro mutum kawai sai ce wala wani ina faɗa ma shekarar ka nawa da wata nawa da sati nawa da kwana nawa har da awa nawa ina faɗa ma wallahi na rayuwa dukkan kaho ne a zanura ya sai su aljaninka aljaninka sauran da ka zo duniya kuna tare shi shi ne ƙari ne duk wannan bayan shi na da shi ranar ya faɗa mai sai ya faɗa ma ya faɗa ma wannan mutum cikin sai ya faɗa wacce shekara kaza shekara ka talatin da biyar da wata kaza da sati kaza da kwana kaza da awa kaza har da aihuwar da an kai masu dara ko da rana an kai ka sai ya faɗi kaga daga nan sai ba ka da zaka ce ko kana da magana to Allah ya tsawo eh eh mutuwa a ai da ka mutu shikenan shi ya rabu da kai ya gama nashi aiki hada ku da an kai to sai kiyama za ku kuma hadewa kuma kala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kullu kaffarin anin ko wa qala qarinuhu rabbana ma a abghaytu walakin kana fi dalalin ba'id sai ku dinga husuma da kai da shi wannan qarin sai Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kada ku husuma gaba na riga na gabatar muku da kyatan azaba tun duniya nayi bayanin duk abin da ya kamata saboda ka ba ku husuma gaba garin nan shi wannan qarin din Allah ya ba mutum na kwarai sai ya zan ayyukanka na alheri yana yawan taimaka maka ƙarin na ƙwarai ke Sai yi manzan Allah ya ce ma minkum min ahadin illa wakila bihi ƙarinu min aljinni babu wani ɗaya daga cikin ba sai Allah ya wakilta ƙarin na daga cikin aljannu sai wani sahabi ya ce wa anta ya rasulullah hadda kai ya ce ƙwarai wa ana inda illa annallahu Allah a'ana ni alaihi fa aslama fala ya amurni illa bi khair sai dai ni Allah ya ce muke nau aljin ya musulunta bai umurta da komai sai da alheri duk abin da haka ya umurce da shi alheri ne to akwai wani nahi bai musulunta ba amma kuma imani ne da Allah ya yi ƙarfin ƙarin nashi jinnun nashi ya yi ƙarfi ne ƙwarai daga saboda ka shi yasa ya anka ce kowa da jinnu wannan magana gaskiya duk wani bil'adam ya jinnu tare da shi Ƙari ke ne sai dai wani nashi mugu na zai dinga sahi mugun abu wani shi ko nahi na dama dama shi kuma nahi Allah ya hada shi da na kware Bangiji Allah ya kare yan uwa musulmi na da kyau ya kasance wallahi duk abin da ka jira ya waka bata fanta ma ga kan shi ba to abin nan ka bashi ko bina na ka bashi shine zama lahiya gare ka amma duk abin da ka jira ya waka ta fanta ma tsakaninka da Allah to shikenan yace wa an abi sirwa'ata bi kasr as-sin al-muhmala wa fatiha ta ke sarwa uqbat bin al-harith radiyallahu anhu uqbat dan harith Allah ya kara masa yadda yace tazawwaja ibnatan li abi ihab ibn aziz ya auri diyat abu ihab ibn aziz fa atathu imra'atun sai wata mata ta zo mishi ce faƙa zace inni qad arda'atu uqbata wallati qad tazawwaja biha tsohuwa tace to ni haka sani shi uƙuba na shayar da shi kuma wanda ya aura ma na shayar da ita duk na shayar da su faƙala laha uƙuba sai uƙuba ya ce ma a'lamu annaki arda'ati ni ban da labarin ke shayar da ni wala ni kuma ba a bani labari ba uwata ba ta bani labari ba saboda ka ni magana ki ba ta da unhwani gare ni shi sun kira wannan matata ba eh, zan gazganta wannan faraki ba ila rasu sun sai ya hau dabba ta zuwa madina bil madina a madina ya ce iske manzan Allah madina fasa'alahu sai wa annabi tambaya ya rasu lallahi na ya aure ina cikin an ganci kawai sai ga tsohuwa ta ta wata ce ta shayar da ni ko ta shayar da matata nuna guda maka shayar da ita faƙalar rasulullah su kima zan allah mai ce kaifa to yanzu kaka za a yi wa ƙadƙila an riga an waɗi ta riga ta waɗi to ya za a yi kuma yadda fa fara ƙaha uku ba sai uku ba ya rabu da matan nan ku dole yadda wa naka hat zaunan gairahu sai ta ta aure wani miji wanda ba shi ba shi kenan ga in ka diba za ka ga nan wanga al'amari da ya faru yanzu inda bai sa tsoron Allah ciki ba cewa ɗaya tuna jiya shi ke tsohuwa ta sahi sai cigaba da aure na matatai wasu sani in ba Allah ba amma haka lokacin da ya zan akwai tsoron Allah ciki shi ka sa mutum duk abin da haka zai da haka son abin nan kajji abin gabai da kyau wallahi bari ne shi ne alheri don mi in baka bari ba abin zai biyo ba bai da kyau ba kamar sayan kayan sata barawo ya sata kaya ya to kawo ma sai a yi ma arha baka sai ka saye duk arhan nan da annan kayan mugu abu kai bar ganin babu komi akwai mugu abu sai su to ni Allah ni a akwai laihinka saboda ka taimaka gobe ya sake ɗaukowa ya kawo amma ga barawo in ya sata kaya ne an kamar mai kare babu wanda ya sai wani ya ko duk inda ya ce ba a sai yana kuma sata kayan wani inda ba a sai ka saboda ka shi yasa dole mutum in ya gano abu haramun na bai da ya kaso ne ya bashi sai ɗai kaya ne ai ma kayan gado na mutum ya dinga hawa ya dinga hawan motar gado ba a raba ba akwai yan ƙanana akwai manya sai ya kawo mota kana hawa shekaran jiya mun ta yi an tura mun rabon wani gado muka sai muka iske su cikin magadan wani ya kawo mashin yana hawa wai shi ka san mashin mun so ai hankuri a dakatar da hawan mashin din ko ba gaskiya ba da yanzu kaga iya ta yi ajiyar shi an ka akwai matsala ko ba sannan mashin ɗin ga iya sa matsala ya buga in injin ya dade akwai matsala ko ba hawan da yake mai amfani na ya bari ya ya bari har araba in an karaba in ya in ya ci shi kenan amma da an karaba bai ci mashin ba saboda dubu kwas na yi arabu ne cikin abin da an karaba shi ko mashin ya kai dubu biyar, haka an kai mai kuɗi mun ka tambaye shi mun ka ce kana son mashin yana son mashin ce to nawa gare ka kaji abin da an kawo kuɗi ya ce wala dubu arba'in da biyan na gare ya ce mu yanzu babu iya halatta maka hau mashin amma hukumar cin cikin yan uwanka kannanka da uwa da sauran su sai ku zamna in sun sulhanta sun bar ma mashin mu ba mu da matsala amma mu ba mu ce ka hau mashin ba ko mu hau mashin amma haka wani ɗauka yake ba komi na amma zuciya kana faɗa ma bai kamata ka hau mashin nan ba zuciyar za ta gaya wa? jama'a ina fatan mun gane magana kun ga wanga Allah da ya gwada mana wannan hadisi ya kanta da mu cewa idan mutum ya sha nonuwa da mace to ta haramta gare shi har abada bai auren da ita da kauna sai suka yi to cewa duk suke yadda baka auren kauna ka uwa guda uwa guda baka auren baka auren waga mata waga yarinya kuma sha nono guda dama kun sani manzo Allah ya ce shayarwa tana haramta abinda nasaba take haramtawa nasaba abin nasaba take haramtawa ita ma shayarwa tana sai dai sha ɗaya ko sha biyu bai haramtawa sai an kawo mutum ya sha so biyar ko kama da haka sai an kawo mutum ya shayo an kuma an kawo shi ya shayo an kuma an kawo shi ya sha sannan ya ka shayar da mutum bayan ya riga ya bar bukatar nono kuma shi ma bai da umfani don akwai wani da ya ta aure mata ya aure yarinya latsam ya kawo gida sai uwa gida ta yi mata da ba ta tabbata nunan ta sha sai miji ko da ya taho yana koyon amarya ga yasa ce aina sha da matar kanonu sai yaushe ta ce ɗazu sai hankali ya tashi ke ke sha ta ce ita eh, sha ta ba ta sha ba ta san abinda suke ne ta ɗaya sai ya zuwa zuwa tambaya ya iska sahabin manzo Allah Abu Musa al-Ash'ari ya to lalle ya san manzo Allah ya ce duk yanka sha nono an haramta ita wannan mata za kuma uwa ga wannan yarinya da ya kara gaba ya ce wajen Abdullahi dan Masu sai ce ai dama annabi cewa yayi sai abinda an ka sha ana buƙatar nonon nan amma yanzu zaki ga yarinya da hakorinta wajen guda nawa ki ce ki sha ta sha ta unwani wannan ba su da unwani dama duk shayarwar da an kai wadda an mutum ya wadatu ga nono bai ba da umarni ban zatawar kuma ina fatan mun gane magana ubangiji Allah ya sawaka yace wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhu an karbo daga hasan ibn ali Allah ya kara masa yadda jikan manzon Allah ya ce Ya ce hafistu min rasulullah kuma na kiyaye daga manzon Allah kuma annabi na hodi yace da ama buka ka bar abin da ke sa ya sa ka sa ku kanto ke sa ka shakku ila ma la buka zuwa ga abin da zai sa ka shakku duk abin da kake shakku akai ne zuciya ka bata kwanta ba to ka bar sai ka koma zuwa ga abin da ba ku kanto komai game da shi lahiya lau kake free kake game da shi shi za ka sai ka aikata yace ma'anahu utruk ma tashakku fihi ka bar abin da kake shakku game da halacci ne wa khudh ma la tashakku fihi ka riki abin da baka shakku ko ba gaskiya ba duk abin da kace kana shakku anya yanzu misali ka tace mara gollayya sai kana shakku anya ragon ko ya kai ya shekara ya kai ya kai watannin da aka so da kaji ka fara wani shakku kawai ka bashi kuma zuwa ga wani wani shi ne musulunci duk abin da ga rayuwarka ba ta kwanta game shi ba ka bar shi kawai Ya ce wa anas da radiyallahu an qalat an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce kana li abi bakr as-siddiq radiyallahu an anhu gulamun sayyidina abubakar as-siddiq mahaifin yana da wani bawa Ya lahu yakhruju lahu yana fitan mai da wani abu amfani an ce haraji abin za ka azama sai dinga kawo maka ko wata-wata ko kullum-kullum kusa tafi ko shekara-shekara wa kana abubakar ya akulu min harajihi sai na wakana ci daga wannan harajin da shi wannan bawan kawo shi fa huye yawmun bi shay'in wata sai ya zo mai da wani abu na abinci fa akala min sai sai na abubakar ya ci fa qala lahu al-gulam sai wannan bawa na ya ci tadri ma ma wannan abin ne kawo maka kasan ko menene fa qala abubakar sai abubakar ya ce ma hoto meye qala sai shi wannan bawa ya ce kuntu takahantu li insani nawa wani bokanci fil jahiliyyati lokacin jahiliya kayan musulunci yazo wa ma uhsinul kahana ni kuma ban iya bokanci ba na yi mai bokanci ya tahi bai biya ba illa anni ni khada'atuhu na yaudare shi kawai dama bokanci yaudara na dama duk in ka ji boka to akwai yaudara ciki akwai agent bokaye suna da agent wanda suka aiki da su wanda mutane ba su gane kwastomomi gare su akwai wanda suke izawa suna fasu wani aiki akwai wanda ga cikin malaman tsibbu manya na garin to ya gano kuma ya gyara ya ce min wallayewa ne in muka rasa mutane so a kowa da muka yi ce ana yin butun butumi mutum na kara a yi kawahu a yi hannuwa a yi komi ke sai a kira sunan mutum wanda aka son a soka ke sai a soki wani part na jiki ne ga jikin karan shi can sai waɗi da ya waɗi duk maganin da an kasar duniya wala bai ke ba suna sun kai wannan abu agent su shi ka zuwa a to wallahi wani mun san wani malami shi na aiki wani al'amari lahiya launa ana samun ana samun so to shi ko wanda ka fama da irin wannan matsala an so ka baka san mina na kai ma ciwo ba ai duk wanda ya ce ma ga wanda ka magani kana da ka taiwon shi ko wallahi malam shi kenan a taiwon mutanen sai an yi jinga mai tsoka sai su jaye suka da sun kai sai aka ɗaya mutum ya warki daga nan wannan ya zun nasu a kawo makwadon kudewa wasu shi da baki ne ka gaya mana haka ka gaya mai haka daga yin shi da yi da shi akwai wanda ga cikin su shi ma na ɗauko da mota na rage mai hanya yana tafan labari ta ce wallahi wani barin faɗa maka jiya billahi lazi la ilaha illa huwa duk wanda ka harkar tsibu wallahi jahilina ke duk abin da suka yi na tsibbinsu daga alamtar kai ba zuwa ƙasa na suka yi shi duk su kullum haka suna yi daga alamtar ka zuwa kasa su kai a hana mace aure babu wanda ka aurensa duniya ko kuma ta yi auren amma ta kasa sun daɗin zama auren suna da wannan ya yi ta waɗin abubuwa da suka yi cewa layawa na mun bari na shi yasa waɗannan mutanen da ka gani wallahi malam ba su gama lahiya in mutum ba tun ya ba saboda ka shi yasa kana ganin bokanci da ka gani suna hada da agent ɗinsu waɗanda ka hudu musu mutane kuma ba ma cikin garin ba haƙauyuka har ne sai ga ɗaya mutum daga nesa ya taho hannun garin ka akwai wanda an kai can wajen unguwar mutum daga birnin kebe a fitowa wuri ne sai shi aiki agent ɗin shi ka faɗa musu can akwai wani to shi na wannan bawa ya ce na yi bokanci a lokacin jahiliya amma ban iya ba amma na yau da wanda ne wa kuma sai ya zambe biya ne ba to shi na ya ce falakiya ni fa na kada ni fa fa ni bi zalika ha zallazi a kaltamin sai ce masa yin na abakar sai ya bani jingata ne bokanci abin ganin ba ka ci yanzu fa kala abubakar hu sayyidina abubakar sai ya kada hannunsa cikin bakinsa faqa'ahu sai ya amaye kullu shay'in fi bazu duk abin da cikin ciki ne da wannan abin da wanda ya iske duka ya amaye komi da komi ana faɗin haba abubakar ka bar ya riga ya shiga cikin cikin kana ka bar mu Allah yace wallahi ina yatuwa daga ina wallahi ina hitsai kawo ga shi wanga wuce ka ce wara ɗin tsini ke amma zuka ga ire-iren mu duk abin da aka kawo ne cewa ina kai duk abin da aka kawo maka shi ke ya wuce duk abin da lauje ya kamo to kaga su mai suna ne shi awon ga babul wara'i wa tarki shubuhat babin da ke magana akan tsantsi da kuma barin duk abin da a yanzu misali mutum na ka iske mata ta yi abinci ba shi ya kawo shi ba wani ko tambaya zai albarka ɗaya ka sa mata shi da rana ta yi magwaɓin zogara da abin na ɓula babu cikin ka na ɓula babu ka na ɓuli-ɓuli balai na mai kai da haka ɗaya ka iske zama ɗaya ka ce muka ina kin samu wanga abu ba ka tambayawa zuwa kuma tambayawa eh kana alaihi in ka tambaya to yi an ka baka haramun kacewa <laughs> Allah ya samu dace ina jin hadisi guda ya rage mana ko da yake al-kharaju shay'un yaj'aluhu as-sayyidu ala abdihi wani abu na wanda shugaba ka azama bawa ne yace ya kawo yutihi kullu wanda yake ba shi mai gina ko wani ne yace wa baqi kasbihi yakun al-abd shi ko abin da rage wa shi adda kai adda ba sai ka ce to yanzu ka sai ka zo aiki ka ce ka samu ga aiki kai amma abin da su kawai ka mini ra 50 ga yini duk abin da ka samu naka in ko ba haka ba in saka aikin gida kana nan kana mai aiki gaba ɗaya throughout kana nan wuri na kana mai aiki amma an ba da bawa dama ya ce yo lalura ta ya ce samu kuɗi abin da kawai ka sai kawo yini kaza shi ya su makaraji shi irin wanda aka sawa haraji musulmi na basuwa kahiri na basuwa jizya ita ta wadda kahiri ɗaya ka basuwa amma haraji ana cewa cikin albashin mutane sannan ana towa an saga mutane shiya-shiya wannan ba lahina a basuwa ba ya an ka hada a yi muku ayyuka kuna za a sake wa ayyuka da wa'annan kayan da wa'annan kudin sau daga babu lahi a za musulmi haraji zamanin sayin na umar aka fara bawan sayyid na abubakar ya kwarai ya ce wa an rafi'in an na umarun khattabi radiyallahu anhu kana fardar al'awwali na arba'ata alaf zamanin sayyid na umar dukiya ta buɗe ba gwamnati sai yanka wa muhajirai kowane wata muhajiran harko kowane wata an yanka mai dinari dubu hudu albashi wa farada liblibinihi sai yanka ma ɗane abdullahi shi sai na umar salasa alaf wato dinari dubu uku wa hamsin miyasin da ɗari biyar ya rage mai ɗari biyar bisa ga sauran faƙiya lahu sai aka ce masa yi na umar mi yasa kayan kama muhajirai na harko dubu hudu hudu amma ɗan kayan ke mai ɗari biyar gaba ɗai sai sai na umar ya wanke kai sai sai na umar yace huwa min al-muhajirin aka ce shi yana daga cikin muhajirai falima na kasta hutum yasa ka rage mai qala sai sai na wani ce inna ma hajara bihi abuhu baba ne ya hijira da shi ba shi ya hijira da kai ne ba su ko wa'antan da aka yanka ma kowa shi ya hijira da kai dai daga makka zuwa madina ne kai kai dai shi ko abdullahi ni hijira da shi cikin kurata biyo. jama'a ina fata kun gane maganar ka kauce ma shubha in an ka bashi complete shi sai na yana ganin kamar bai adalci ba jama'a ina fata kun gane maganar ka shi kowa shi ya kai kai ne amma wanga shi jawo shi an kai ubani yabbiya ya biya saboda ka an rage ne wani abu eh ai shi ne a takarar ko misali mutum na an ka ce to wani ana faɗar ka taho da sauran jama'a kuma ka so da kanka sai mutum ya dauko ɗana ya sawo ciki sai an ga baka abin rabu an ka so karama wa'anda ka so da su <laughs> eh? wa'anda ka so su karama musu kaga wani ci abin da ya ba kowa ka zai ba ko ba haka ba eh shi ba zai kara ma a ina ya kara ma ɗane kai to shi ne ake cewa ya ƙulu laisa huwa kaman hajara bi shi bai zama kuma wanda ya yi hijira da kanshi ba ra'ayinka ne yasa ya baro maka ya sai iska manzon Allah Madina to da shi bai zama kuma su ba shi mahaifi ne yasa ya hijira suka yi tare saboda ɗan tsayin na Umar sai ya rage madane wani abu jama'a ina fata mun gane maganar ka wata rana sayyidina Umar an ce yaki an dawo an raba an ba kowa bargo guda guda shi ga ya so yana hudu ba sai ya sa bargo guda biyu barguna biyu ya ɗarma guda kunkuru ya laga guda sai ya fara jama'a ayyuhan nas ya ku mutane isma'u ku saurara wa a tsiyo ku da'a sai wani miƙi ya ce la na sama wala na tsiyo ba mu ji ba mu yi da'a sai sai ya rawa ya tsaye tak sai mihuwar ya an kai sai so mun ta yi kowa guda guda an gaba shi amma kai mun gane ka da biyu ya za a kai bargo biyu gare ka mun guda guda gare mu kuma kowa guda guda an gaba shi ba yi maka da'a saboda shi kai a zalimin shi guba yake sai na wasu ya ji ba sai ina ɗana abdullahi yake sai shi baba gane shi ta haifai da Allah kai musu bayani kaka aka sai su jama'a ni na wada an ka bani na ga babana bai dace ya tsarma guda ba biyu kama sai ya ɗauki nuna bashi sai ce yanzu mun jiya mai da a ci gaba da <laughs> eh? a ta yanzu yanzu yanayi na ya riga ya canza suwa gabanin dauri ba sai yasa wani ya ce mutanen dauri can ba irin na yanzu na ba shi ya gabanin dauri kuma ba irin na yanzu na ba saboda ka in muna son mu koma in muna son shugaban su koma irin sayyidina Umar sayyidina sai mun koma irin wa'ancan mutane yace wa ana diyata bin urwata as-sa'di as-sahabi radiyallahu ta'ala qala qala rasulullah Allah yace la yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqina bawa bai iya kai yankin masu tsoron Allah hatta ya da'a mala ba ta bihi sai ya bar abin da bai da laifi hazaran don jin tsoron hwada min ma bihi ba su ga abin da da laifi, bawa bai kai cikin masu tsoron Allah sai ya bar abin da halatta don gudun kai ya fada ga haram jama'a ina fata mun gane to shi aka ce ma abin wara uke, abin da kana gani halatta amma gudun kaga sai ka fada ga haram shi ba alaikum assalam eh a'a ba a cin bashin banki a laye saboda laye ba ba da lurata ba laye ba da lurata ba laye bukata ta bukata ko ba gaskiya ba shi ko bashin banki